Har zuwa makon jiya kamfanonin tsaro masu zaman kansu na gudanar da ayyukansu ne a ƙarƙashin lasisin wucin gadi. Dalili kenan ofishin ministan cikin gidan Nishar ya ƙudiri aniyar saka tsari a wannan fanni mai matuƙar muhimmanci. Saboda haka daga yanzu 'yan ƙasar kaɗai ne ke da 'yancin samun takardar izinin buɗe irin waɗannan kamfanoni, inda za a riƙa bayar da lasisin shekaru biyar da akan iya sabuntawa sannan ya zama wajibi a gudanar da bincike domin tantance halayyar wanda ke fatan kafa kamfanin tsaro saboda haka daga yanzu haramun ne su gudanar da ayyuka irin na jami'an tsaron gwamnati kamar yadda ya zama wajibi su darajta dokokin amfani da bindigogin fararen hula da sauran kayayyakin aikin tsaro da aka lamunta da su a dokance abinda wasu 'yan ƙasa da na tuntuɓa ke ganin yayi daidai alashi ibrahim yusuf na da irin wannan ra'ayi yau wannan ƙasar mu halin da muke ciki dole sai da ɗaukan matakai irin wannan. Tunda in ka kula harka na gardinaji ko in ce harka wanda a baka dama ka buɗe wani sashe wanda zai kula da tsaro shige da ficen wasu daga cikin 'yan ƙasa ko bakin ƙasa ko kuma dukiyar wasu 'yan ƙasa ai dole sai an gane wane ne kai a cikin ƙasa mai matsayinka da halayyarka da wasu abubuwa da suka yi kama da hakan tunda ta wannan hanyar ai ana iya cutar da 'yan ƙasa da yawa a irin wannan misali mallaka bindiga ne a cikin ƙasa dole sai an auna hankalinka akwai wasu abubuwa da ake yi kahin a yarda mutum ya mallaki makami a cikin ƙasa. A ƙarƙashin wannan sabon tsari, ma'aikatar cikin gida ta ce za ta rinka gudanar da binciken irin waɗannan kamfanoni akai-akai, yayin da doka ta tanadi hukunce-hukunce kan duk wanda aka samu da saba ƙa'ida. Tuni taron majalisar ministoci na ƙarshen mako ya amince da wannan ƙudiri. Sabili kenan aka ɗibarwa kamfanonin tsaro masu zaman kansu watanni shida domin daidaita al'amura. To koya masana sha'anin tsaro ke kallon matakin? Abdurrahman Alkasum mai sharhi ne kan sha'anin tsaro. Ni abin da nake gani duk wanda suka cika ka'idodin su ci gaba da aikin su ci gaba da yi wanda kuma su cika ka'idodi ba in dakatar da su za a yi sai a dakatar da su kuma a tabbatar da wanda aka ba izini nan gaba sun dace da izinin irin aiki. Ita gwamnati ai ba za ta raja da baya ba ta bar kamfanoni na na tsaro ya kasance su tahe da kamfanin nan su yadda suka ga dama ko kuma kowa ya sa jari cikin tahe su kenan in ba ya hankali ba sai kasance tsaron kazan kasan ma ya koma hannun wasu mutane wanda ba san ko su wane ne. Na tuntuɓi wasu shugabannin kamfanonin tsaro domin jin martanin da za su mayar a game da wannan al'amari sai dai sun bayyana min cewa ba za su yi magana kai tsaye ba A nan Nijar kamfanonin tsaro masu zaman kansu kan ba da gudunmuwa a harkar tsaron cikin gida, musamman a wuraren taron jama'a ko kasuwanni da bankuna ko gidajen attajirai. A watan Yulin 2024 gwamnatin mulkin sojan Nijar ta rufe irin waɗannan kamfanoni kimanin uku ba tare da bayyana dalilanta na yin haka ba, matakin da ya raba ɗimbin 'yan ƙasar da ayyukansu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.